Kafafen yada labarai dai babban ginshiƙi ne a wajen tafiyar da mulkin demokuraɗiyya. To amma kamar yadda ƙwararru a taron na kafafen yada labaran duniya da yanzu haka ke gudana a birnin Bon, 'yan siyasa da 'yan jarida kusan a kowace ƙasa suna tafiyan hannun riga. Wata babbar matsala ma da ake fuskanta ita ce ƙasashen da ke ikirarin sun ci gaba a ɓangaren tsarin demokuraɗiyya. To amma faɗin jarida ba su da incin faɗin duk abin da suke son jama'a su ji. Chen Dundar shi ne tsohon babban editan jaridar Jamhuriyat a ƙasar Turkiya, wanda yanzu haka ke mafaka a ƙasar Jamus bayan sako shi daga gidan fursuna a ƙasar su Turkiya. To sai dai Dundar ya bayyana cewa baya ga ƙasashe irin su Turkiyya. 'yan jarida ko da a ƙasashe na turai da a yanzu haka yake ba su da walawa inda ya ba da misali da abin da ya faru kwanan nan a ƙasar faransa dubi ƙasar faransa inda mai gabatar da ƙara ya gayyaci ɗan jarida saboda kawai ya rubuta labari bisa cinikin makamai wanda faransa ta yi wa ƙasar yaman don haka akwai matsalolin samar da 'yancin kafafen yada labarai ko da a turai to sai dai a cewar mutane kamar su george mascolo wanda ke zaman daraktan bincike na haɗin gwiwan wasu manyan kafafen yada labarai a ƙasar jamus da suka haɗa da gidan talabijin ɗin vdr da ndr da kuma jaridar su Deutsche saitun ya bayyana cewa a kowane lokaci gwamnati kamar ta ƙasar Jamus akwai wajibi da ke kanta idan aka dubi tarihinta na baya. Zan ci gaba da jan hankalinmu cewa abu guda da gwamnatin ƙasar Jamus ya kamata ta yi shi ne ta tabbatar da jajircewa wajen kare demokradiyya da 'yancin kafafen yada labarai. a bisa tarihin mu. To sai dai fa wannan batun ba haka yake ba a zahirance, inda a cewar Chan Dundar ya ba da misalin wata ziyarar da shugabar gwamnatin Jamus ta kai a ƙasar turkiyya lokacin da yake tsare. Kamar dai wasan kwaikwayo ina cikin kurkuku shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta kawo ziyara a Turkiyya. da aka tambaye ta batun ɗaure 'yan jarida a Turkiyya? sai ta ce firayim ministan turkiya ya amsa tambayar shi kuma ya ce ai ba wani ɗan jarida da ke ɗaure ni kuma a lokacin ina ɗaure a gidan yari ina ta ɗaga hannu amma abin mamaki shi ne, merkel ba ta ce komai ba. Wani abin da taron ya bayyana a zahirance dai shine akwai bambanci tsakanin faɗin albarkacin baki da kuma sakarwa 'yan jarida mara. Misali a kafafen sadarwar zamani mutum na iya faɗin abin da yake so. Amma kuma a wajen wallafa labari a jaridu da gidan rediyo ko talabijin wani abu ne daban wanda dukkan ƙasashen duniya ke fuskantar matsalarsa.